Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet a akan hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Ofishin kiyaye haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu ta aikata abin da ya saba wa siyasar duniya na kashe fararen hula tare da tarwatsa ƙauyukansu a yaƙin basasar ƙasar. a sabon rahoton da suka fitar a jiya juma'a suka ce dukkanin bangarorin mayakan sun aikata tsantsar ta'addanci a kan fararen hula cikin dabara tare da kaucewa dukkanin laifin da suke ganin za a iya dora musu musamman a shekarar 2015 lokacin da sojojin 'yan adawa suka yi rauni masu binciken majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa sojojin gwamnati da wasu matasa mayakan sa kan bangaren gwamnati sun kai samame zuwa wasu ƙauyukan da suka yi kace-kace da su musamman ga waɗanda ba ba sa goyon bayan gwamnatin kasar babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na kula da majalisar ɗinkin duniya a game da cin zarafin bil'adama mai suna zaid rad al-hussein ya ce ko ya zuwa yanzu rahoton fyaɗe da cin zarafin da aka samu a sudan ɗin ya isa babban misalin da duniya za ta yi amfani da shi domin ba a taɓa samun irinsa ba. Babban sakataren dai har ila yau na Majalisar Ɗinkin Duniya a ɗaya ɓangaren ya ce ya amince da korar duk wani wanda aka samu da hannu cikin aikata zargin saduwa ko kuma cin zarafin mata da yara a sunan kiyaye zaman lafiya. bangaren majalisar sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi rungumar kundin hukunta laifuffuka wanda amurka ta fitar wanda aka bashi a matsayin na wucin gadi da za a iya bitar sa sannan a yi hukunci da shi jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ƙara da cewa wannan mataki ya nuna a fili cewa aikinmu ne mu ɗauki matakin karewa da kuma hukunta duk wanda ya ci zarafin mata da yara da sunan kiyaye zaman lafiya shi ma jakadan birtaniya a majalisar cewa wannan magana ce ta gaggawa wanda ya kamata a ɗauki mataki a kanta bisa babban zargin da ake na laifi ta inda ya bullo a inda kuma bai kamata a same shi ba. jami'an ƙasar rasha sun koka da cewa hankalinsu na tashe ne a ƙoƙarinsu na samun bayanai game da mummunar mutuwar michael lesin wanda wani tsohon mataimaki ne ga shugaban ƙasar vladimir putin jami'an sun ce an sami gawar wannan mutum a ɗakin otal a birnin washington dc ta nan amurka manyan shugabannin rasha sun yi magana jim kaɗan bayan fitar da wata sanarwa ta mutuwar shi mr lesin inda rashar ke neman cewa gwamnatin washington ta tabbatar da cewa ta ba da bayani akan abin da ya faru domin an bayyana cewa mamacin ya mutu ne sakamakon masifar wahalar da ya sha da kafin ya mutu kakakin ma'aikatar wajen rasha maria zakharova ta ce wannan bukatar bayani yana tafani a cikin hikima da kuma diflomasiya don samun bayanin abin da ya faru jami'an 'yan sandan amurka a washington ne suka bayyana mutuwar wannan taliki a lokacin da suka ga gawarsa a cikin wannan ɗaki amma sun bayyana cewa yana tare da wasu raunuka a kafaɗunsa da ƙafafunsa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya ba da damar a sake inganta makamansu masu linzami samfurin balastik bayan ya karbi gwajin da aka yi a baya. Kamfanonin dillancin labarai irin su KCN na Faransa da na kasar ta Koriya sun bayyana cewa Mr. Kim ya ba da karin tabbacin a inganta makaman nasu domin gano yadda za su iya kaiwa in an harba su. Shugaban ya ce sai mun yi abin da ya kamata mu yi game da wannan makami namu sannan kuma muna son mu sa dukkanin makiyanmu yin nadamar gajan hakuri da suke mana da kuma ɗaukan mataki da suke a kanmu kamar yadda shi shugaban na koriya ta arewa ya bayyana ko a ranar alhamis da ta wuce sai da koriya ta harba wasu makaman masu cin gajeren zango cikin teku harbin da suka yi na gwaji ne duk wanda suka yi haka suke bayyanawa haka kuma sun bayyana cewa makwauciyarta koriya ta kudu tana ɗaya daga cikin waɗanda ake musu katsalandan da haɗin gwiwa amurka wanda kuma amurka ke ganin cewa wannan harba makamin gwaji da koriya ta arewa ta yi yana da nasaba da kila mai da martani game da atisayen koriya ta kudu da suka yi da haɗin gwiwarsu. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kimiyyar fasaha ta zamani za ta iya inganta matukar maganar haɗin gwiwa tsakanin kamfanoni da kuma masu zaman kansu da na gwamnati wanda suka haɗa har da kamfanonin da suke aiki ba don riba ba. A jiya Juma'a ne shugaban ya bayyana haka a wajen taron bikin kaɗe-kaɗe da fasahar zamani da aka yi a birnin Austin ta jihar Texas da ke nan Amurka. Ya kara da cewa matukar haɗin kai ya shiga tsakanin kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu har ma da ƙungiyoyin masu zaman kansu da ke aiki ba don kuɗi ba to hakika babu matsalar da za ta fi ƙarfin amurka sannan ya ƙara da cewa kamar yadda ya faɗa a baya kuma ya sha faɗa ya ce fasahar kimiyyar zamani jawabin da ya ce hakika wannan ce kaɗai mafitar da za ta haɗa kan kowa da kowa a ƙasar ya ba da misalin yadda fasahar zamanin ta sauƙaƙa al'amura musamman game da ɗalibai yadda suke iya yin rijista ta hanyar yanar gizo in sun samu makaranta wajen biyan kuɗi suna iya biya da wannan yanar gizo sannan kuma akwai abubuwa da dama da fasahar ta zamani take iya ba su damar yi. Wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan Amurka na ta kokarin kawo dokar da za ta sake hada kan Amurkawa 'yan asalin Koriya da iyalansu a Koriya ta Arewa. Wannan yunkuri dai yana zuwa ne a daidai lokacin da tankiya tsakanin Amurka da Koriya ta yi tsamari game da harbe-harben gwajin makamai masu linzami da ita Koriya ta yi har aka kakaba mata takunkumi. A ranar Laraba wasu sanatoci Mark Cake da kuma Cory Gardner na Republican tare da Mark Wana na jam'iyyar Democrat suka gabatar da kudirin a Majalisar Dokokin Amurka da ke nan birnin Washington. Kudirin ya yi maganar yadda Koriya ta Arewan suka yi yaƙi shekaru 60 da suka wuce wanda hakan ya raba iyalan da tsakanin iyalansu na can da na nan Amurka. dokar na bukatar in an hada 'yan koriya ta kudu da 'yan koriya ta arewa za a saka wa'inda za su dinga sa idan ganin yadda su iyalan da aka maida suka haɗu da su yadda suke rayuwa a can. An binne Nancy Reagan tsohuwar matar shugaban ƙasa Amurka Ronald Reagan inda aka tuna da rayuwarta cikin raha da kuma kukan bakin cikin rabuwa da ita. A lokacin da aka binne ta kusan kabarinta yana kusa da na mai gidanta a wasu tsaunuka da ake kira da Simi Bale da ke jihar California. Nancy ta mutu tana da shekaru 94 a duniya sakamakon tsayawar zuciya da ta samu a garin Bel Air da ke California din. Matar shugaban Amurka ɗin ta yanzu wato michelle obama da kuma wasu daga cikinsu sun yi zaman makokinta tare da yi mata addu'a inda ta hada da wayanda suka zo domin ziyarar 'yan uwan shi reagan inda akwai tsofaffin shugabannin ƙasar da suka hada da eh, steve ford da george w bush da kuma matayensu kamar su caroline kennedy hillary clinton laura bush rosalind carter da makamantansu har ma da 'yan wasan kwaikwayo kamar su tom selleck bo derek da mawaka irin su Johnny Mathias, Wayne Newton da sauran dattawan harkar fina-finan Hollywood. An tuna da marigayiyar ne a matsayin wadda ta ba da gudunmawa sosai, sannan kuma an bayyana ta da matsayin wacce ba ta ɗaukar wargi, amma kuma hakan bai hana ta yin tsananin biyayya ga mijinta Ronald Reagan ba wanda take wa lakabi da Roni. Karshe dai an binne ta a kusa da kabarin mai gidan nata da ke harabar labirarin da ake kira Ronald Reagan Library. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Ilon ya wuce Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. قبيل Halima da fata an tashi lafiya. Lahiya lau ga yanzu kuma za ka sa in ce Sudan ko akan jaki. Kuma <laughs> abokiyar tahiyar ta yanzu ba ta da dama ta zama VC. ba hanyar tafiya jama'ar jigawa ah, a watakila za ta ji daɗin tafiyan yanzu ma kenan yanzu sai dai ta haɗa ni da wata mutahi tunda ba ta da dama <laughs> haka yake to halima man karkade kunnuwa to mala ira kamar yadda muka saba dai za mu buɗe shirin namu da gaishe gaishe na fata alheri da kuma sada zumunta ga gaisuwar hilin a bari ya huce zuwa ga muhammad macina da rakiya ahmed da sande samson sai injiniya abdulkadir ferrero da mu'azu kabiru gwarzo da kuma umar ibrahim waɗanda duka dai abokai ne na hulɗa a google plus da mm. fatan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga usman manika mai ruwa road mataimakin shugaban ƙungiyar muryar jama'a reshen jihar katsina da amaryar shi khadija muna muku fatan alheri kuma muna taya ku murna Allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma kare raba kamar yadda muke cewa Ga wata gaisuwa zuwa ga Badaru mai gwanjo na Hajiya Talata a Jimeta jihar Yola da watan suna nan lahiya sai wata gaisuwa zuwa ga Malam Zanai da Ali a da Magaram Zandar da Zabairu mai matala da iyalinsu da watan duk suna lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Abdu Kasko a Tawa da Liman Mato mai shayin aljanu a Nyamai da kuma da Kau mai daka ma yaro kashi shi ma a Nyamai da watan duk suna lahiya. Mm. Ga wata gaisuwa zuwa ga mai nasara nasarawa huntuwa sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karhi Malumhashi da 'ya'yan shi Sanayat da Abdulrahman da kuma Nabila da fatan duk suna nan lahiya duk da dai bai rubuto sunan uwar 'ya'yan ba mm, ita ma muna gaishe ta yawa. Mm. Ga wata gaisuwa zuwa ga Sade Sa'idu Daura da Alhaji Ibrahim Yaro sarkin labaran sarkin Daura. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Adam A. Adam Gashuwa shugaban 'yan dandalin a bari ya huce na jihar Yobe. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Ahmadu Manaja a Bauchi unguwar Karohin Madaki da Alhaji Kawu Yakubu Lami sakataren yada labarai a masarautar Bauchi da mai unguwar Nuhawa a Bauchi Alhaji Tanko Ibrahim Magayakin Harɗan Bauchi. da kuma uban doman bauchi alhaji nasiru ma'azu da fatan duk suna lahiya da iyalansu to a gaba sai ban gaisuwa zuwa ga shugaba bello dabai likitan hula na alhaji mamuda da bello mai sukari gidan fiat a kano sai shugaban fofa da mu dan juma bakin wafa da fatan kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa da fata alheri zuwa ga iyalai alhaji ibrahim na sidi muna taya su muna daurin auren 'ya'yansu wato salisu ibrahim na sidi da amaryarsa rahama adam aliyu wanda za a yi yau asabar din nan da misalin karfe biyu da rabi a gida mai lamba 33 baban anya street a jos jihar plateau haka kuma da auren jamilu ibrahim na sidi tare da amaryarsa nasiba nuhu umar wanda shi ma yau din ne za da karfe 1 na rana a 'yan siminti wato line transformer da ke Jos Allah Ubangiji ya sanya alheri. Muna kuma mika gaisuwa zuwa ga Amina nasiri da sauran jama'a da fatan dukkuna na lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa da saƙon taya murna ga Alhaji Bala Giwa Getso babban distributor na kamfanin Dangote Cement wanda ya zamo babban wato mai rarraba siminti wanda ya zo na ɗaya kenan aka bashi wannan kambi a shekara ta 2015 Allah ya kara ɗaukaka. Dan ban gaisuwa zuwa ga Alhaji Ahmad Sa'idu Wase daraktan mulki karamar hukumar batta jihar Kano sai Alhaji Dr. Abdullahi Dan Maliki na dashi Farms a Minjibir sai Air Commodore Muktar Bala mai yafe mai ritaya da fatan kunanan lafiya. Muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Abbas Garba Idris wato darakta janar na hukumar hukumar ayyukan gaggawa ta babban birnin tarayya abuja muna taya shi tare da iyalansa jajen rasuwar alhaji lawal losaini sardaunan yariman bauchi hakimin kasar pali allah ubangiji ya ji kansa da rahama amin amin dan ban gaisuwa zuwa ga zainab ibrahim sa'id muna taya alhaji shu'aibu muhammad magajin askan tudun wadan zaria murnar naɗa shi da zai a mai unguwa na tudun wadan zaria a yau asabar dinnan da fata allah ya sanya alheri a gaba sai ban gaisuwa zuwa ga komodo muhammad lawal barau mai ritaya tare da khalifa aliyu ahmad abul fathi waɗanda suka kama ziyara a nan sashe hausa na muryar amurka a cikin wannan mako tare da fatan cewa an koma gida ko kuma ana shirin koma gida lafiya muna godiya sosai da wannan ziyara mun ji daɗi kuma sosai allah ya bar zumunci amin sun mamin kuma allah ubangiji ya kara lafiya amin a gaba kuma sai gaisuwar malama hannatu zakari a unguwar nasarawa jahun da ke baucin yakubu da fatan kina nan lafiya It won't Halima na ga kina ta karkada kai. <laughs> Watakila ko har kin isa birnin Hamdin eh, eh, Khartoum ne ko ke sa Omdurman. Larabci ne ko ba ka ji ka ji wani abu. A kwarai da gaskiya. Ko ba ka ji ka ji wani mm. abu a kunnenka da zuciyarka. haka yake kwarai da mm. gaske mm. labarin mai zaki bamu dandalin voa <laughs> daga zashi <laughs> Ni da ina ce ko za ki mana labarin ana ruwan kifaye ne. A'a, ai dan daga ai labaran suna da yawa. Kaga dai ina da labarin dandalin VOA. Mm. Kuma ina da labarin burodi ba ruwanka da shayi. <laughs> Ga kuma labarin kihi ba karewa a duniya. Eh. Tsuntsaye su ci. Eh. kihwaye su ci. Dan mm. adam ya ci. Eh. Amma kuma gashi nan makil a teku. Baya karewa. <laughs> ai sai ki mana wanda ya kamata ki mana shimfiɗa don mu san daga inda aka samu wannan labari me asalinsa. Majalisar cin abinci ta sashen Hausa muryar Amurka hmm. idan aka taru ana cin abinci a nan ne kawai ana zaune kawai sai ka ji mutum ya buga lauma eh, kawai sai ka ji dandalin VOA. <laughs> <laughs> <laughs> ko kuma <laughs> rangaladima ya daɗe eh. <laughs> rangaladima shandon ya daɗe <laughs> ko shugaban shugaban sashen hausar da kanshi mm. sai ya ci wata kaza da shinkawa da jami'a sai ya taso daga ofis ya ce ba A'a shinkafa ce da jami'a. Ko rana eh rana eh, rana rana kaza ce. wara mm. nan kaza ce shugaban sashen Hausa da kanshi ya taso ce yau fa Yau fa'iza ranar <laughs> kyautata lafiyar koda ta duniya is menene World Kidney Day ne yau. <laughs> Mm. Shi ne na je na ce to ran kai daɗe na ce wannan koda mm. koda kaza ce ko kodan mutum. <laughs> wallahi sante gaskiya ne kware da gaske gaskiya ce san wato uh, mai sauraro ya kamata ya dakin ba da labarin saboda kin san duk labarin nan da kika ba a tsare kike faɗi yadda labarin yake. Ai na ce dandalin VOA kai sai kai bayani tunda kana zaune kai ma dai masha Allah. <laughs> Bismillah in ni ne ga faɗi ba ba damuwa. <laughs> A kai ai ka san santin ka irin na <laughs> daga baya zan faɗi sunan ba amma dai abin da ya faru shi ne ranar dai aka ce a samo kifi mm. aka je aka samo gasassun kifi mm. aka zo aka kawo da shinkafa dafa duka mm, jollof rice sosai aka zo aka saka ana ci ana ci ana ci wani da ya dan ballo kifin sai ciki bai ciki bai ce ka wallahi wato kifi fa akwai ban mamaki kifi na cin kifi tsuntsaye suna cin kifi dan adam na cin kifi amma har yanzu kifin na yake karewa duniya <laughs> na uwa ni ikon eh, Allah kullum aka shiga sai an kama kifaye a duniya <laughs> na uwa ni baban zara <laughs> to bayan nan sai aka kawo bayan nan na jin kashe gari ko ko mm. bayan kwana biyu eh. sai aka kawo kaza soyayya ko dafaffiyar kaza zan ce ko da shinkafa da menene kuma akwai sinasir yawwa <laughs> ranar da aka kawo <laughs> sinasirin yawwa ranar da aka kawo eh, eh to ne ke eh, shine a shine sarkin dumawa dai yawwa ya je duma ya <laughs> fito da ya fito da shi ya zo yana babbaza shi kan tebur kafin jama'a su taru kawai sai tuno da shirin da yake yi namu na dandalin biyoyi da kan. Ya danci yana zaune ne kasan daga teburi na. ina bai ba bai fara ci ba lokacin. Yana zaune. Bai fara yana yana yana yana shiryawa kan eh, teburi ne. Kawai can sai na Kawai shi kaɗan za kawai ni ma na ga kawai zai ji kawai ake dandalin biyoyi. <laughs> Dandalin sinasir dai. <laughs> Shi da sai na ce masa mu gudu ne ko mu tsaya tukuna. <laughs> ah saboda lamarin yadda yake sai kuma wanne ne akwai na akwai na uku fa burodi ne ba ruwanka da shayi mm, akwai wani irin burodi ne ana ce mara brioche mm. eh, wani burodi ne na faransawa mm. da aka kawo da ya kaba ya ce kai girgiza kai ya ce haba wannan ai burodi wato wallahi ba ruwanka da shayi kuma malam ira masu saurare abin da nake so ku gane santin nan wadin na mutum ɗaya ne ake faɗa ba? Mutum ɗaya ne hoya yake buga wannan santin, saboda haka ni alhamdulillah kaga zan yi ritaya daidai na samu magaji. <laughs> na samu magaji. Amma na murna da yake na yi murna da yake yau da yake amsa da bakin ki cewa cewa kin bukowa eh, sadiya eh, duniya. Na samu magaji Ibrahim Jarmai. <laughs> masu sauraro damu da za a zama da lokaci ya kawo jiki sai ko gobe ba lokaci labarin mahaukaci amma Allah kai mu santi mai zuwa amin zuma amin <laughs> mm. Yeah. madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Ofishin kiyaye haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu ta aikata abin da ya saba wa dokar duniya wajen kashe fararen hula tare da tarwatsa ƙauyukansu da lokacin yaƙin basasar ƙasar. a sabon rahoton da suka fitar a jiya juma'a suka ce dukkanin bangarorin mayakan sun aikata tsantsar ta'addanci a kan fararen hula cikin dabara tare da kaucewa daukar nauyin laifin da suka aikata musamman a shekarar 2015 lokacin da sojojin yan adawa suka yi rauni masu binciken majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa sojojin gwamnati da wasu matasa 'yan bangaren gwamnati sun kai samame ƙauyaku suka dinga buge waɗanda ba sa goyon bayan gwamnati. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya amince da korar duk wani ɗan da aka samu daga cikin sojoji wanda suka je kiyaye zaman lafiya da cin zarafin mata ko yara da sunan kiyaye zaman lafiyar da suka je. Bangaren Majalisar Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya ce zai tabbatar da cewa sun hukunta duk wanda aka samu da laifi bisa wannan zargi. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya din wadda take wakiltar Amurka Samantha Power ta ce wannan mataki ne da ya kamata mu miƙe tsaye domin ɗauka da kuma kare wanda suka yi aikata wannan laifi na cin zarafin mata da yara don kwato musu 'yancinsu. jami'an kasar shasha sun koka da cewa hankalinsu a tashe yake na kokarin su samu bayanai game da mutuwar da michael lesson ya yi wani mataimaki na musamman ga shugaban kasar vladimir putin wani jami'i ne wanda ya mutu a nan washington dc wanda 'yan sandan washington suka ce an samu gawarsa a ɗakinsa tare da ji masa raunuka a kafaɗu da kafafunsa. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.